za mu je kuma ta darga da mutuniya. ko abba malam nan gwandira ka san kwantin wani abu zan tafi to ina bayan ka kakkaraga mata idan kana raga mace masu gidan mota ta ga damun gidan ka kenan gaba da baka da iko shi ba ma wani irin wa'anda kuka ajiye sa. a cikin gida to da Hmm. wai ya kuke da waɗannan mutanen na kawai a zuba ma ido za ka wannan kaga ba waɗannan maganar su kaga alaji a waje wai kuma ni ban kaɗi da wani ba tan haka ne ko sai wannan ne da idan su idan mutum kure su zuba mutum ni ba na son ba kwana ke son irin irinka kallo na ba yanzu dai duk ba wannan ba gani to abin da yasa na kira ka mm. dama ina so mu tattauna wata magana ne wa'annan ƙananan 'yan tsakin yaran so nake a cika tattara su gaba ɗaya ka aje su a gefe ya zamana mun so mu mu'amala da kai kuma so nake in zauna daga ni sai kai ba a ta mutum amma fa kan manta. ina da kuruciya ba ne idan na ki sha 19 sha bakwai na ɗau ashirin ashirin da biyu da uku da hudu anya zan samu abin da ku nake so kana ji eh. duk wani kaɗe kaɗan ka ka tattara shi ka aje shi a gefe nan kaɗai ya ishe ka can naki gaskiya ne to amma wani hanzari ba gudu ba idan yanzu ni na yarda mun da muna soyayya da ke shi kuma alhaji kiyaya da shi alhaji ka daina magana alhaji alhaji fa dama ni nake takura masa yake kwana a cikin gidan nan yana da iyalin shi ga daga yau tun da ka yadda ka amince ya ci gaba da kwana gidan shi duk inda dare yayi zan saita mai hanya kawai ki dora shi a ne wai ta da ke dauki tsoho ga sabu a wannan watan zan cika shekara ashirin da biyu zan yi badde ma ba matsala na dole ne sabuwar jita ce kada ni ba hada za ta yi ba <laughs> ah, Allah ta shigo yanzu ma na rage akan da da ke zama na abu ne ba haduwa ta da ke ta ta ni sosai Allah Allah da fa da fa amma fa taɓa yi mun ta yin kokinu na kisha ai gaskiya ka san haka Allah yake abinsa Allah in yi ka barbare sai ya dauko kai hada ka da shirye sai ka ga kai maka hausa yake ba kakki mun wani wannan ke dan shirye ce to gashi ko ka hau saiti? A to ai kan mu zo muna labari na tsakanin mu na jin daɗi kuma ki rinka sako san zuciya. To shi ke San zuciya nan na fi ki san zuciya wallahi. Na yi shiru. Yanzu kina ci? So nake shirya za mu je bakin beach. Har kuna yin wanka. Lawa sha wanka. Har yanzu ban gama ƙwarya ba wallahi. Alƙur'an. kuma kina ji ina so in shirya mana wata tafiya za mu je wajen mai mutiya ado za a yi madalla ni ma abin da na gani na ga an kwan da yawa ba a je ba sannan akwai wasu akwai wasu akwai wasu kada za kawo gobe shago mm. ana kasa in na karɓi kuɗin zan zo ki shirya mu tafi shogun ki je shogun ki dan duba abin da yake so mu tafi siyan lehina da waɗannan gaskiya godiya ne <laughs> in ba muke ba dan wa ta Allah ya bin mutane yanzu menene matsalarki gaya kowace iriya ce ni yanzu ka san matsala ta kawai kayan abinci ne da ya gane da sutura ne da ɗaki da na ciki. Aba, ai, to, bayan mai rubutu ce ke? Hatta da zan je da su miki kayan kayan. Allah! Allah!